Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salama alaikum da fatan an waye lafiya. Yau ranar Asabar goma ga watan Satumba na shekarar dubu da biyu. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Ƙungiyar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar jiya Juma'a cewa lugudan wuta daga makamai masu linzami ya lalata hanyoyin samar da wutar lantarki a Enahoda. wurin da ma'aikatan Ukraine ke ci gaba da aiki a tashar nukiliyar Zaporozhye da ke hannun Rasha. an riga an katsa hanyoyin samar da wutar lantarki a wurin da ke dauke da muhimman layukan kariya idan aka samu wani bala'i na nukiliya kuma harin da aka kai hoda ya haifar da rashin lantarki da zai kasance da mai a wurin hakan ya sa ukraine ta ce mai yiwuwa ta rufe na'urar sarrafa makamashin ta ƙarshe da ke samar da wutar lantarki ga zafaroziya Gami da na'urorin sanya makamashin nukiliyar tashar ma'aikatan da ke gudanar da tashar zaporozhia ba su da kwarin gwiwa cewa za a iya dawo da wutar lantarki a wajen kuma hakan ne sa ta yi la'akarin rufe na'urar sarrafa makamashin nukiliya ta ƙarshe a cewar shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi a cikin wata sanarwa sarkin birtaniya charles na uku ya jinjina marigayiya mahaifiyarsa sarauniya elizabeth ta biyu inda ya kira ta da masoyiyar uwa a lokacin jawabinsa na farko a matsayin shugaban ƙasa. Sarki Charles wanda ke da shekaru saba'in da uku kuma shine sarki mafi tsufa da ya hau kargan mulki kuma ya ce zai yi aiki cikin aminci da girmamawa da kuma ƙauna kamar yadda mahaifiyarsa ta yi sama da shekaru saba'in har zuwa rasuwar ta ranar Alhamis tana da shekaru casa'in da shida. Wannan alkawarin hidaman na tsawon rayuwa da na yi muku na sabunta muku duka a yau in ji charles a ranar juma'a a cikin jawabinsa ta talabijin daga fadar buckingham zuwa ga ƙasar da ke cikin jimami ya ce mutuwar sarauniya elizabeth ta kawo zafin rashin da ba za a iya kimantawa ba sabon sarkin ya ce zai yi koyi da mahaifiyarsa an kashe fararen hula da dama a cikin wannan makon a wani gari da ke arewacin mali da wasu mayakan da ke alaka da kungiyar is suka kai wa hari kamar yadda wani zababben jami'in yankin kuma shugaban wata kungiya ya shaidawa kamfanin dillancin faransa afp a jiya juma'a wannan dai shine karan farko da kungiyar isis ta kai wa garin talataya mai tazarar kilomita 150 daga birnin gawo da irin wannan hari a ranar talata mayakan isis sun gwabza karamin fada da abokan hamayyarsu kungiyar da ke tallafawa alka'ida gsim da wasu kungiyoyi masu dauke da makamai ciki har da kungiyar tuareg da ke mamaye da kungiyar fafutukar ceton azwad msa mutanen da ke sanar da lamarin da suka faru suka shaida wa afp mayakan isgs waɗanda suka fito daga daji akan babura sun kwace garin a yammacin ranar talata bayan shafa sama da sa'o'i uku ana gwabzawa kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa ya rawaito a farkon wannan makon. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mai goyon bayan shugaban ƙasar Brazil, Jair Bolsonaro, mai ra'ayar da ƙauya cika wani mai goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Luis Inchinau da Silba wuka har lahira, kamar yadda hukumomi suka faɗa a ranar Juma'a. A wani sabon misali na tashin hankalin siyasa gabanin zaɓe mai zuwa. Rikicin ya faru ne a jihar Mato Grosso da ke tsakiyar ƙasar. bayan da aka harzika a lokacin da ake takaddama kan goyon bayan 'yan takarar biyu lokacin da lula ke gaba da bolsonaro a rumfunan zaben da ke cike da tsangwama a cewar rahoton 'yan sanda kan lamarin rafael silva mai shekaru 24 ya kashe bani deto kadoso mai shekaru 42 ta hanyar daba masa wuka an kai wanda ake zargin zuwa ofishin 'yan sanda inda ya amsa laifinsa kuma aka gurfanar da shi. A watan Yuli ma makamancin hakan ya faru lokacin da wani jami'in jam'iyyar adawa ta lula ya harbe wani jami'in tsaron gidan yari na tarayya yana ihun goyon bayan Bolsonaro. Daga ƙarshe gwamnan jihar New York ta Amurka Kathy Hochul ta ayyana dokar ta ɓaci a ranar Juma'a a wani yunkuri na hanzarta yin allurar rigakafin cutar shan inna bayan da aka gano cutar cikin samfuran ruwa da aka ɗauka a wasu larduna hudu. umarnin zartarwa na hochul ya biyo bayan gano kwayar cutar a watan da ya gabata a cikin samfurin da aka ɗauka daga gundumar nassau ta long island da ke kan iyaka da gundumar queens na new york a farkon wannan shekarar an gano cutar a cikin samfuri irin wannan daga yankunan rockland da orange da kuma sullivan duk a arewacin birnin a watan yuli an tabbatar da ɓullar cutar shan inna ta farko a amurka cikin kusan shekaru goma a jikin wani baligi a gundumar rockland a cewar ma'aikatan lafiya ta jihar. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. sarfilu barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. rakar asuba an tashi lafiya ya kake ya gida ya kowa da kowa. Lafiya kalau ya mutanen Maryland ya Zainabu da dan Makwayo. Dan Makwayo alhamdulillah ya Zainabu lafiya kalau baba. Alhamdulillah ruwa kuma. ruwa alhamdulillah ruwa gashi nan ko ina ya jike baba. Hmm. Kana ji ma har cewa ake ruwa ya gyara a wasu gurare. to Allah kawo muna wanda za mu iya ya kawo muna ruwa mai albarka to amin ya Allah to sarfilu kai tsaye bari mu shiga cikin sakonnin gaisuwar ta'aziyya da ke hannunmu bari mu fara mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan usmaniya a birnin kumasi na rasuwar hajiya amma azumi a kumasi wanda allah ya rasuwa a makon da ya gabata da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan dukko na rasuwar hajiya maimuna wadda aka fi sani da hajiya misis. wanda ita ma Allah ya yi wa rasuwa a makon da ya gabata To Allah ya ji kansu da rahama ya ji kan magabata duka baki daya kane kyautata karshen mu. Amin ya Allah baba amin ya Allah. To baba ni ma zan mika sakon gaisuwa ga wani abokina da mahaifinsa ya rasu wato Alhaji Musa Musa NDG baban Gaddaf Musa Musa Muhammad. Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma baya wa dangi da dukkan zuriya hakurin jure wannan rashi. to baba idan muka leƙa bangaren gaishe-gaishe ga sunan ta baba gaskiya to amma zan fara sakonmu na farko ya fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yoban najeriya ya ce mu miƙa masa gaisuwarsa zuwa ga mai martaba ba dai gashuwa alhaji abubakar umar suleiman da mai girma lawanin girgir alhaji muhammadu warso da mai martaba da yariman girgir alhaji muhammadu gagiyo da ciroman girgir muhammad usman mandama da wamban girgir alhaji baban gida girgir daga ladiman girgir alhaji lawan da gure da madakin girgir alhaji muhammad manu girgir da jarman girgir alhaji musa hassan el badawi da wakilin girgir alhaji dakin bari da garkuwan girgir alhaji abubakar m kyari babsi saboda haka dukkan masarautar girgir wato lawan girgir yana ne gaisuwa gare ku to haka kuma baba sai kuma sako da ya fito daga alika auta kafinta yalwan gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce mu isar masa da gaisuwan sada zumunci zuwa ga bashir mamman dan inna kadisau da usaini dangwata karasuwa da jihar yobe da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rajau sai kuma bashir ta lafiyar bare-bari da ibrahim laragabta da malami ƙura garin sarkin noma da ayuba isa garin sarkin noma da sani mai lange-lange ya wuri da sani cid makoli da alhaji kabir pro da matarsa fatsima da sha'awa a gindin akwati da umar guru da matarsa hawa a gindin akwati sai kuma alhaji da matarsa biba da maryam a gindin akwati ya karshe ce sai kasam alhaji amada gindin akwati amadu manaja bauchi sai maimud salihu ƙaura na muda to da fatan da sun ji kuma a yafin bisa kura-kura idan an samu a cikin wannan sunaye. To madalla bari kuma ni ta bangare na in kawo wannan sako da ya fito daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Suka ce muna gaida Baba Yakubu makeri da Grace Alihir Abdu da Sarfilu Hashim Gumal masu gabatar da wannan shiri. Sai kuma Shehu Adamu Rijau da Aliko ka auta kafinta Yalwa da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Kabiru Tela Rijau da Babati Nau mai kwariya sabon gari Rijau. da doro digaga dan fulanin warji da rilwanu ibrahim london uba da hafizu balarabe gusau da mahmud salihu kauran moda da ibrahim sd kusfa zaria da comrade kaka bukar gursuma da mansar babauru na fada da sani umar na liliya makoko da kuma umar abdullahi gambaki da alhaji mele yusufari sai kuma yunusa tanko ba baka da aminu adamu malam madori da gali sirajo faki da yahaya danno azari da sani mai lange-lange yalwa sai kuma a ƙarshe suka ce da masu gaishe ku jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau gaisuwa a bar ya huce na gaba ya fito ne daga wannan mai aiko da sako da ya ce assalamu alaikum fatan alheri gare ku ina gaida bashir mamman dan inna kadisau da dauda sale doriyo da Muhammad Salihu da Usaini Dangote Karasuwa da Alhaji Haruna Wakili kai gama Jalingo Ashaka da Alhaji Bulawa Mai Walda Bakin Karuga Bajuga da Adamu Gadara Sangaru da Alhaji Yahaya Wakilin Yankin Sangaru da Karumi Lebron Kifa da Haladu Musa da Ahmad Afansi da Ibrahim Rabuwa da rediyo Sai Dole da mahmud goma dahiru sabon wuse da nabina mada da kuma baban malam malam mai zanen hula gololo da dan asabe mai fata ya wuri da babayo asf da matata aishatu muhammad adam da yata umar khairi baffa haruna bajoga da kuma mahaifina alhaji da ba bajoga daga baffa haruna bajoga to bari mu shakata da wannan wakan da ke yake ba ba haɗin kai eh. yanzu shine abin so kuma shi muke bukata yanzu ba ma Najeriya ba a dukkan Afirka da ma duniya duniya ba haka nan ne wallahi eh, to Allah ya sa mu dace <laughs> amin so ma to baba bari mu da daga shiga shan bari na faro akwai sako da ya fito daga Ahmad Manaja Bauchi wato unguwan karfin madaki ya ce zuwa ga sashen hausa na gidan rediyon nan murya amurka kuma filin abar ya huce ya ce a miƙa masa gaisuwar fatan alkhairinsa zuwa ga sarkin mota sarkin bauchi alhaji baba shehu lami a unguwan karokon madaki a gidan sarkin yakin bauchi da uban doman bauchi alhaji nasir ma'azu da ke unguwan bakaro a birnin bauchi da hajiya halima yari a gidan yarin bauchi da ke kan titin bakaro a garin bauchi sai hajara gida ado wato yar da ke unguwan federal low cost masallacin isa alfantami a garin bauchi da ɗan juwan bauchi na farko bilbar bashir yakubu lami mai neman kujerar ɗan majalisar dokokin jihar bauchi to allah ya ba da sa'a da malama husaina bala joni unguwan zannuwa gidan bola joni a birnin jos sai kuma bawa musa bashir wanda ke garin yashi kusa da dajin yankara a karamar hukumar alkare a jihar bauchi sai kuma mai unguwan bayan bata a garin bauchi wato alhaji tanko ibrahim maga a yakin wato yakin harɗan bauchi sai kuma ya ce da ƙarshe a miƙa masa gaisuwa ga honorable bahari sallau hadimin shugaban ƙasa kan kafofin yada labarai na rediyo da talabijin to masha Allah da fatan wannan gaishe gaishe sun ji inda aka nafa wato kunnuwan waɗanda aka aika domin su. amin sun amin to da karshe kuma sai kuma sakon gaisuwa da ya fito daga aisha matar usain dangote karasuwa jihar yobe ta ce salam voa hausa da allah ga dubin gaisuwa ta zuwa ga maimuna aliko auta kafinta da hannatu usman kasim kiringim da jamila da fati ta ado salati goma ga annabi ta ce da mijinta usaini dangote karasuwa da asababu baba gana alhaji nuciya wacakal da Husaina Alhaji Umar Forever Gashuwa sai kuma gaisuwa zuwa ga Zainab Buhari Yahaya Unguru da Usman Kariya niger da Antigres Alheri da yana matar Garba Sabiola Gashuwa da Amina Adam A. Adam Gashuwa da Aisha babba Haruna Bajoga ta ce da diyarta aisha humaira usaini danguti da hasiya da halima matan buba mai guru gashuwa da aisha bala usman karasuwa da fatima baba babagana alhaji dabuwa nguru da fatan ko dukansu sun tashi lafiya to sarfilu kamar yadda muke faɗa komin kirkin ka ba za ka haɗa kasuwa da gaisuwa ba ina wannan gaskiya don haka za mu dire a nan sha Allah sai sabon mako kuma mu kawo sauran gaishe gaishe to masha Allah Allah ya ba mu kabara madogara Thank you. tashi sai sarakunan tangaralin waje gaba daya. Madallo ma'aikatan tangalin malamin gogo da zanje. ma'aikatan malamin gogo da zanje. to Filu yau labarin da zan baka labari ne na wata bafilata da ta dubiya mm. to to wannan bafilata dan kasan lokacin da batun kanjawun nan ya zo ana ta mm. wayar da kai amma duk da shi ba kowa ya fahimci yadda al'amarin yake ba haka to wannan bafilata dan ta je duban wata mara lafiya ce bayan ta yi zumunci ta fito sai wata ƙawarta ta ganta kawar ana kiranta hmm. shatu ta ce mata ah ke ce a unguwar tamu ta ce eh na zo duban delu ce delu ba lafiya hmm. sai shatu ta ce mata amina ai ba a zuwa wajen mai cutar kanjamau eh eh me dalili wai ba a zuwa duban mai cutar kanjamau fa kawai dai ka san tsoro shi ba mara lafiya Eh. mutum da an ji ciwo ne mai wanda ba lokacin ba eh. magani ba abubuwa kuma ana tunanin hmm. yana saurin kisa ka kowa baya son ya ji an ce <laughs> ya alaƙar da kuma ya eh, to ita ita wannan <laughs> bafilata na da ake kiran da amina tana jin wannan magana ta ce ai na shiga uku shi ke nan sai shatu ta sake tambaya ta ce in ce ne baki zauna a gidan ba amina ta ce na zauna har ma kan tabarman mara lafiyar shatu ta ce shi ke nan kin samu cutar dan take to dan ne fa amina ta fara kuka tana cewa na mutu na mutu cikin haka dai har ta dawo gida shi ne da don rudewa da ta dawo mhm. gida kawai ta zo ta yi zaune a ƙasa aka ce a ah, to ya kika zauna a ƙasa ki dawo kan kujera ban ta ce a'a aka ce to ga ruwa ta ce a'a aka ce to ta zo su ci abinci ta ce a. ba za ta sha ba ya subhanallah bai ke damun ki ne amina ta ce ai na kamu da kanjamau ka ji wannan jahilci <laughs> wai na kamu da eh, rashin wayar da kai ya sa duk ta ruɗe. to shi ke dan sa aka tambayi ta garin yaya ta ce ai na je wurin mara lafiya ne ina fitowa kuma ga bayanin da aka mai aka ce na kamu da kanjamau wato rashin wayar da kai shi yake sa'ar wato ya tsorata ta mm. <laughs> eh tun da ta je ne ta yi zaune a kan tabarban mara lafiya shi sa ita ma ta kamu <laughs> to sai dai kuma marubucin wannan labari yana kai nan labari zai ɗauko daɗi shi ke dan sai ce to kai mai karatu mu haɗu a kashi na biyu na wannan labarin to akwai da kashi na biyu kenan to shi kenan babu damuwa baba muna gara kaga shi wannan shi wannan shine ya rataya muna labari a gaban da kowa ke so ya ji abin da ke faruwa eh to ai ba mu san me ya faru ba ya aka yi da ita shine labarin ai dama kuma ya tsaye da mu wato sai mako mai zuwa zai aiko ko kuma ya aiki ki eh to kai comrade kaka mai yadi alhaji bukar gursuma da Basar. muna jiran ka to shi kenan sai ka cika alƙawari don masu abu na jiran ka cika alƙawari kwarai kuwa mm. kwarai kuwa to yanzu na ga juli tana daga mana hannu saboda lokaci don haka nan za mu dakatar da wannan shiri a madadin sarfil hashin gumel baba ya kuma makeri ne daga nan birnin washington dc muke sallama da ku mu huta lafiya salamu alaikum malamin gogo mu taimaki yayan yaran duniya gaba daya Ubangijin Allah taimaki yayin yaran zamani gaba daya. Ubangijin Allah taimaki yayin yaran zamani gaba daya. Ubangijin Allah taimaki yayin yaran zamani gaba daya. Pantoshe iglesia nangelia potaje sairi aduaroko. Pantoshe iglesia nangelia potaje sairi aduaroko. Pantoshe iglesia nangelia potaje sairi aduaroko. oye ku tashi tsaye mu yi addu'ar ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.